بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa halil uqdata min lisani tafqahu qawli bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka baki ko an ce yafqahu qawli eh? kuka ce in ce yafqahu qawli ban ce muku qala ta'ala ba inda na ce qala ta'ala shine sai ku in ce tafqahu yafqahu amma dina je ta kokoli ya zama bas kenan a fannin balaga yana cikin al-muhassanatil eh, ma'anawiyya ko na ilmul badi' bayan ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da Allah ta'ala a wannan la'asariya ta laraba goma sha tara ga watan zulkada shekara ta 1431 laraba da ta daidai da 27 ga watan oktoba watan goma shekara ta 2010 za mu dora a karatun wannan littafi mai albarka risala ta ibn abi zaid alkairawani a cikin babin rabon gado a inda jiya muna magana akan halaye na 'yar ɗa sai lokaci ya mana halin nasa wa zai mana bayanin 'yar ɗa da karan kanshi abin da ake nufi da 'yar ɗa sai mana misali da kanshi eh kai shiru ga alamun ku gane ba nan nan mara umar eh a a yi misali da kanka eh nan a a ban ce ma in yana nan ko in baya nan ba kawai yanzu ɗanka idan ya haihu to yashi a wurinka ita ce yadda kun da maganar yashi yaddan shi a wurinsa ita ce yadda shi ake magana anan muna maganar tana tsayawa matsayi na nawa na ya kun gane wannan da kyau ko sannan kasafinta kasafi ne na annisu kamar da bayanai sai gabata domin Allah ta'ala yana cewa fa in kanat wahidatan falaha nisf mun yi wannan bayanin jiya na biyu wa kazalika banatu kal banat fi adamil banat ƴaƴa mata na ɗa kamar ƴaƴa mata na tsotso suke a lokacin da babu ƴaƴa mata na tsotso. kun gane wannan haka ma wacce ƴar ɗa a lokacin da babu ƴa mun yi wannan kun yi shiru ibn abi zaid al-qayrawani yake cewa idan aka samu 'yar tsatso guda ɗaya da 'yar ɗa guda ɗaya nau kenan biyu 'yar tsatso tana da rabi 'yar ɗa tana da sudus wanda yake wannan sudus ɗin shine tamamin filisain mun yi wannan jiya zai da zaid rahimahullah yake cewa idan 'ya'ya mata na ɗa suka zama suna da yawa eh wannan sudusin da ba za a ƙara musu komai a kan shi ba nan maka tsaya ko nan za mu tashi bismillahirrahmanirrahim ƙalal imam abu muhammad abdullahi bin abi zaid alƙairawani yi rahimahullahu azza wa jal illam yakun ma hunna zakar ibn abi zaid alƙairawani allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya haska kabarinsa yake cewa wannan bayani da muka yi na cewar 'ya'ya mata na ɗa' za a ba su sudusi ne a lokacin da mamaci ya mutu ya bar ya mace eh ya ce wannan hukunci na sudusunsu cewar idan ya mace ɗaya ce ko yar ɗa guda ɗaya ce ko ya'ya mata na ɗa guda ɗaya abinan suna da yawa ba za a ƙara musu akan sudusi ba wannan fa idan ya zama na babu namiji tare da su shi sa ya ce illam yakun ma'ahunna zakar a lokacin da babu namiji tare da su to yanzu tambaya idan akwai namiji fa ba yana mafhumu shartu ba a fannin usul fiqhi to yanzu idan akwai da namiji fa suna nan a sudu susu ko kuma hukunci ya canza idan akwai sudus idan akwai ɗa namiji sai ya ta ɗauki nisufinta eh abinda ta rage zai zama lizzakari mithlu hazzul unsayaini kuna tare da ni saboda haka an nemi ku tambaya na ce mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa da mai ɗakin shi guda ɗaya kenan ko da ‘ya'ya mata na ɗa uku da ‘ya'ya maza na ɗa biyar nan za ku raba wa zai maimaita musu eh abin na fada daya biyu uku a'a a'a ‘ya'ya mata uku na ɗa nawa maza na ɗa nam ya mutu ya bi jikokin shi kenan na ɗa maza biyar mata uku eh ya za a raba kuna tare da ni ko idan muka jadawalin su a nan ya zama na nan ga ummun nan kuma ga abun eh nan kuma ga zauja nan kuma ga ‘ya'ya salasu banatin libini nan kuma ga hamsa a bana'u dan malam ya ce illa mai kuma hunna zakar eh bai ce walad ba in ya ce walad mace na shiga walad namiji na shiga walad amma zakar ba sa shiga to anan me za ku ba ummu saboda me eh saboda akwai jikoki daɗa saboda ka sai a bata sudus uba fa saboda me akwai jikoki na'am mata fa fumun saboda me akwai jikoki intabihu jikoki na 'ya'ya maza jikoki na 'ya'ya maza wannan ba ba ruwan ba baban su ɗaya ko baban su ɗaya ba ne zai iya yiwa baban su ɗaya ba salasu banatin libni a khamasatu abana'u libni zai zama mahaifin wannan daban mahaifin wannan daban amma da sun rasu mahaifan eh haka ne ba gaba ne na'am to sai kuka ce za a ba mata sumunin ta kaba ko yawwa sai waɗannan fa ƴaƴa mata uku da ƴaƴa maza biyar su kuma fa na lizzakari mithlu hazul unsayni haka za a yi shi na'am to yanzu wacce lamba za mu amfani da ita tunda ku shiru akwai sumuni akwai sudusi imamun rahabi yake cewa sumunu in dumma ilahi sudusu fa aflu sadiqu fi al hadisu arba'atu ne tabaha 20 ya ribul hisabu ajma'una yace duk malaman hisabi sun san su amma hisabun gado eh 24 kenan kun gane wannan idan muke tunda saboda me muke amfani da 24 wa thumunu in dumma ilahi sudusu thumuni in aka hada shi da sudusi eh to fa aslu fa aslu sadiqu fil hadath wa arba'atun yatba'u 20 inda yaga fumuni da sudusi to lamba 24 kenan shida za ta shiga 24 sau nawa eh sai ba uwa hudu kenan shida za ta shiga 24 sau nawa kun gani ko sai muka ce shida a na uwa muka ce shida za ta shiga 24 a na uba ma muka ce shida za ta shiga ashirin da hudu ba mu ce shida za ta shiga ashirin ba maimakon ka ce wa ɗauke rabon uwa hudu yanzu saurano kenan ashirin a'a lokaci guda ake rabon gado so da tunda da ashirin da hudu muke da kowa haka za a fitar mai shida za ta shiga ashirin da hudu sau sau hudu takwas za ta shiga ashirin da hudu sau uku waɗannan su ne ashabul furud waɗanda suke da rabo kenan na gado masu lamba sai mu ce hudu a tara da hudu a tara da uku goma sha ɗaya nawa kenan ya rage a cikin ashirin da hudu eh goma sha uku goma sha uku ya rage goma sha uku nan kuma ru'usu nawa muke da suna ru'us nawa muke da su anan a'a ya yi wuce takwas ru'us nawa muke da su anan goma sha uku ru'us goma sha uku muke da su anan saboda mai suka zama goma sha uku saboda nan goma ne nan ra'as goma ne ba maza ba ne suka haɗu da mata muka ce kowanne namiji ɗaya ra'as biyu ne na mace saboda haka mana da ra'as goma sha uku uku na mata goma na maza eh dama nawa ne rage sha uku kun ga a nan mata sai a ba su nawa kenan uku kowa ɗaiɗai ma'ana sai mace bintu libini bintu libini bintu libini kowa ɗaiɗai nan kuma guda goma kenan su goma kowa kowa guda biyar a a karke matalkini mana guda goma su biyar kowa bibiyu. kun gane wannan da ke ko a nan me mana yake so ya nuna mana idan ba manta ba idan bintun aka bari bintun libini ce nan ita kadai kun lura da wannan to shi ne a nan abin da ya rage za a ba ta sudus to amma irin wannan hali mana yake nuna mana in dai akwai ɗaya namiji to da banatun libini da ɗansu ibinin libini lizzakari mithlu hazul unsayini ne na'am nan eh kamar ya namiji ɗaya a dai na ake magana namiji ɗaya maza dubu sun shiga ciki kullura ma'ana nan mun kawo maza biyar sai ce to in namiji ɗaya ne shi ma haka ne eh haka ne namiji ɗaya namiji biyu namiji uku namiji hudu dai haka ne ibn abi zaid rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wa ma baqiya lil asaba idan muke wannan to fa abin da ya rage an bawa asaba eh idan muka cire rabon wa banatul libni eh muka cire rabon banatul libni abin da ya rage na asaba ne na masu cin abin da ya rage ne mana a babi a masail na gado akwai babin da ake kiran shi babu ta'asib ko kuma babul asaba babul asaba kamar da yake da akwai babul hajjubu da sauransu kun gano wannan idan aka ce asaba su ne waɗanda suke cin gado ko dai ya zama na su abin da suka ya rage shi suke ci da karan kansu ba sa buƙatar agajin wasu babi ne mai zama kanshi isa imamun rahabi rahimahullah yake cewa wa hukka an nashara fi ta'asibi بكل قول موجز مصيب وأن كل من أحرز كل المال من القرابات أو من الموالي أو كان ما فضل أو كان ما إيه آه كنا هو أو كان ما فضل بعد الفرض له فهو أقل الأصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد ونقول سيكتها والأخي وابن الأخي والأعماني wa sayyidil mu'tiki zil in'ami wa hakaza banuhum jami'an fa kun lima azkuruhu sami'a fa kun lima azkuruhu sami'an ka zama mai sosai da sosai haka imam rahabi ya faɗa yake cewa fa kullu ake harza kullal mali dukkan wanda in an mutu an bashi shi shi kadai zai ci dukiyar duka kun lura da wannan ko fa kullu man harza kullal mali min al qarabati aw min al mawali auka na ma fadala ba da fard ko kuma idan aka yi rabo abin da ya ragu nashi ne to fa huwa akul usubati mufaddala barakallahu fik to wadannan sune yan masu cin asubaci sai ya kawo su yace kal abi kamar wa kenan idan baba an mutu an bai shi shi kadai zai ci gado duka wal jaddi da kaka in aka mutu aka bar kaka shi shi kadai zai ci gado kaga wannan asubun ne bi nafsihi baya bukatar agajin wani wa jaddal jaddi haka nan da kakan kaka wa in ala wallibin hakan nan da ɗa inda ƙurbihi wal bu'udi ko dai ɗan na kusa ne ko na nesa ko ɗa ko ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa haka yake ta tafiya inda ƙurbihi wal bu'udi sai ce wal akhi wal akhi dan uwa ana shine dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa uba ɗaya banda dan uwa uwa daya shi baya cikin akul usuba kun gani ko wabunul akhi da kuma dan da wal a'mam da a'mam jam'i ne na'am wanda muka yi shi a baya wa sayyidul mu'takizil in'am da kuma wanda yake ya yanta bawansa wa haka za mu jami'a haka ne ƴaƴan waɗannan duka su ma akul usuba ne isa ya ce fa kulli ma afkurhu sani'a sai ga zama mai ji garau na abin da muka ambata binai akan wannan mutum ne ya rasu ya bar banatun libini guda biyu da mahaifinsa ya za ku raba banatun libini guda biyu bintun libini da bintun libini bintun libini sai kuma mahaifinsa eh waɗannan banatun libin nau za a ba su fulsan wa na libanati jama'a ma za da an wahidatin wa sam'a shi kuma ubafa eh sai a ba shi baki kenan domin yana cikin asubci da ya ce abin da ya rage sai a ba wanne ke wane lil asaba ne saboda haka da me za mu raba kenan eh da me za mu raba da shida ko da uku eh ina wani ce za a raba da shida nam in muka raba da shida sai a ba waɗannan nawa sulusan naukin ubafa yawwa to ai gaga yanzu an yi an yi fatarku ta tsawilil hisabi ribhu in muka raba da uku sai mu ba su ɗaiɗai ɗai shine sulusan ɗinsu shi kuma wannan sai a bashi daya fatu kullum samu min asliha mukammalan a ailan min awliha imam rahabi rahimahu imam ibn abi zaid al rahimahullah azza wa jalla ya ci gaba da cewa wa in kanatil banatu sanatayn lam yakul kulli banatil libni shay' wa in kanatil banatu idan ‘ya'ya mata na mamaci sun zama su biyu isnataini su su biyu ne daga biyu zuwa abin da isama eh kai daga biyu zuwa abin da isama lam yakun libanatin libin shai a wannan lokaci banatin libin kuma ba su da komai turancin ya fito idan mamaci ya rasu ya bar 'ya'yan shi mata na cikinsa guda biyu da kuma 'ya'yan jikan shi namiji banatin libini kenan guda ɗaya ko biyu ko uku ko hudu to a zuwa dai abin da isama to a wannan lokaci banatin libini ba su da gado me bambancin shi da na ɗazu yawwa barakallahu fikum waccan banatul libni bintul lib abin nan bintul sulbi yar tsatso ɗaya ce duk wannan bayanin da muke ana magana ne a lokacin da yar tsatso ɗaya ce anan nan ne yar yar ɗa jika kenan za ta ci sudusi haka in suna da yawa ma dai ba za a kara musu akan sudusin ba to a yanzu idan yar tsatso ta zama biyu zuwa abin da isama sama shin banatul libini ƴaƴa mata na ɗa za su ci gado a'a saboda me saboda shi daman gadon mata in mace in ɗaya ce nawa ne nisu in kuma biyu ne abin da isa mafa sulusan su kuma waɗannan ƴaƴa mata na cikinsa sun ɗauke sulusanin ba ku abin da ya ruku babu dama abin da isa ɗazu ƴar ɗa ta samu sudus saboda ƴa ta ɗauki nisu idan aka hada nisf da wancan sudus din ya zama sulfan ewa to amma kaga yanzu babu shi shi sa malam yake cewa lam yakul li libini shai a wannan lokaci banatil libni kuma ba su da komai misali mutum ne ya mutu ya bar 'ya'ya mata guda biyu da jikokin shi mata guda biyu 'ya'yan ɗake nan ya za ku raba eh bintun bintun bintun libin ya za a raba kenan waɗannan bintu sulbi no za ba su sulfan fi cikin uku eh waɗannan suna da gado ko ba su da gado ba su da gado yanzu nawa za mu raba kenan da wace lamba za mu raba kace mi da uku za a raba saboda mai kuka ce uku eh eh za a ba su biyu cikin uku kuma ba za a sami inkisar ba domin in aka ba su biyu kuma dama su ne su biyu ne kowa sai a ba shi ke kenan eh saura nawa yanzu ɗin ya zama yana cikin rawaji kenan abin da ya ragu su dai wannan ba sa ci ga kuma abin da ya ragu don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yi eh, alhiqul fara'ida bi ahliha alfara'id ba su ne wannan ba bi ahliha fama baqiya ko fama abqatil fara'id fali aula rajulin zakar fali aula rajulin na ina rajul eh nan ba rajul ko dai babu zakar babu rajulin ko babu zakar eh eh babu rajulin ko babu zakar eh eh kun yi shiru babu rajulin ko babu zakar kace mi baka faɗa na ji ba zakar babu kai kuma ka ce me mustafa ka bi biyu kenan karaba bi kenan yanzu waɗannan ba ba rijal ba ne eh da Allah ta'ala ya magana ya ce fi biyutin azinallahu an turfa wa yi fiya sai ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah da Allah ta'ala ce rijalun zaka ce maza ne banda mata eh kun gane wannan ko shi lafazin rijal an ka iya bakinka mata za su shiga ciki amma lafazin zakar iya iya bakinka mata ba su shiga ciki ba kun lura ko sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce fali aula rajulin zakarin ashe wannan lafazin zakar yana tasiri domin tamyiz sosai da sosai kun gano wannan da ke ko annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce abin da ya rage sai a bai ma mutum namiji guda wanda ya fi kusa da mamaci a nan akwai shi ko babu sai kun yanzu yana cikin rawaje mun ta samu rawaji jima mun samu wasu yawa yau ma kuma gashi an samu wani nam eh. e eh, eh, shi ne dalili na kan asibiti na barakallahu fik alaikum salam e rawaje ah, ba mun yi magana da ku ba in dai wannan magana ita ce magana ta uku cikakkiya na'am a'a abin da ya saura na rabu eh ana cewa mabaki ana cewa rawaje aka ce ma baqiya idan an samu sahibu ta'sib kun gane ko sai zama yana da ma dama inda ma baqiya ne muna da masu jira ma baqiya nan tunda aka fara darasin nan sun ce ma suke jira yau eh eh akan kira wanda ba mai shi rawaje nam to yanzu yana kenan za a kai shi in mun yi maganar bai in kun ba akwai akwai baitul mal shi kenan sai a wuce da shi baitul mal waɗannan 'ya'yan ɗa suna kallo eh kun yi shiru eh yawwa in kuma kun ce a'a ai a baitul mali sauran al'umma za su ci su ma kuma waɗannan biyun za su ci sannan waɗannan biyun sun ɗara sauran al'umma da cewar suna da alaƙa da mamaci saboda haka sai a ba su shi a babun rad kenan da ne ta muku magana cewar eh a'a ba a zamanin nan ba ana karatu ne a matsayin shi na karatu ai nam eh wai yake cewa rawaje wa za a ba muna da babu rad eh muna da babu mirasi zawil arham liman ya ƙulu bihim kullum jumla da ni a ta'abir ɗin da na yi liman ya ƙulu bihim nam ina muke illa an yakuna ma hunna ahun fa kuna ma baqiya bainahunna wa bainahu lizzakari mithlu hadhil unsayni sai dai su ɗin da suka aka bari ƴaƴa mata guda nawa ko ma dai nawa ne a lokacin da yake da a yayan da mata domin ci idan akwai yaya mata guda biyu to yaya mata na ɗa jikoki kenan na ƴaƴan da ba sa cin gado a kai shi muka ba da wannan misalin eh sai malin ya ce illa an ya kuna hunna akun sai dan idan a tare da su akwai ɗa namiji nan biyun nan da muka bayar bintin libini bintin libini akwai namiji babu kisa suka rasa to idan akwai namiji sai namijin ya ɗauko wannan ƙwaya ɗaya ɗin ko abin da ya rage sai ya kuna ma baƙiya sai ya zama na abin da ya saura bai na hunna tsakanin su matan wa bainahu da kuma shi lizzakari mithlu hazzul unsayeni eh kuna tare da ni sosai a nan muna da Bintu eh muna da bintu guda nawa kenan guda biyu muna kuma da bintu libin guda nawa guda daya a karatun da muka yi ɗazu wannan za ta shiga do? saboda ba ta shiga do ba saboda an samu 'ya'ya mata guda biyu eh shi ya hana ma wannan cin gado to amma a yanzu akwai kuma ibn libini eh kun lura za ta ci saboda me saboda akwai wannan saboda akwai wannan a ɗazu kuma babu wannan shi ne fama abkatil fara'idu fali aula rajulin zakar yanzu wannan namijin da ya ɗauku sai sai raba li zakari mithlu hazul unsayeni to yanzu nawa ka ba waɗannan sulusan su kuma waɗannan fa zakari مثل هذا الأنسين to yanzu nawa za mu raba in na ce nawa za mu raba ina neman ku ban asulul ne eh asulul ai ba mu da sudus a ciki a'a ba mu da sudus a ciki kun lura eh ka ce me yawwa in muka ce shida akwai sudus a ciki babu sudus saboda haka tunda fulfan ake da shi to asalin tushenta shine uku eh su waɗannan su a cikin uku nawa suke da shi eh biyu shi kenan sai gaba kowa ɗaiɗai a cikin uku nawa ya rage ɗaya shi kenan sai a ba waɗannan ɗaya nawa kenan uku ta ƙare sai dai matsalatun musahaha ko kuma mun kasara ta kare ko ta kare ba ta yana ta kare ta yadda ɗaya ba zai rabu uku ba nan ba ba abin nan kawuna uku muke da su ba ga kai ɗaya ga kai biyu an haɗa sanau kenan uku kun lura da matsalar sosai da sosai ko sau haka yanzu matsala ta zama mun kasara dole a yi tasihinta to ya zami sai mu ce uku sau nawa kun ga asal mas'ala din kenan uku sau nawa uku sau nawa eh ko raba makanku hankali uku sau uku ko uku sau biyu ya isa nan layin kuka ce ne sau biyu nan layin suka ce sau biyu eh ya isa ya isa ya isa ya isa idan aka ce uku so biyu zai ba mana kenan shida sai mu ba waɗannan nawa hudu saura nawa sai ba waɗannan biyu a ah, a ah, a ah. ya isa ya isa kai kar ku buɗe wata makarantar mana nan da kuka ba su biyu ya za a karba biyu uku saboda haka uku sau uku za a yi a a kwanan mutum ka gamsar da shi da dalili maimakon ka ce mai ba zai yi ba ka yi shi ya gamsu tukunna ko yawwa uku sau nawa sau uku ku lura shi na nake ce muku a darussan baya da muka ce shida sau biyu sha biyu ba fa mun yi amfani da asalin matsala na isa na ashara ba ne nake ta jaddada kuka ce me yasa ba za a yi da wancan ba nace a'a muna neman tushen ta yadda daga nan uku so biyu din nan zai iya kai haɗari biyu in dai kana bibita rabon gado ba zai iya haɗari uku zai ga ɗari biyu da hamsin amma ana son ka gane ina ne step ɗin farko da ka fara tashi ina ne asulul mas'ala ɗin kun gane wannan ko saboda haka asul mas'ala shine shine uku sai ka ce uku so uku nawa kenan tara to su waɗannan nawa ne nasu daman biyu ne shida kenan kun lura ko idan aka ce shida shida a raba biyu ba shi kenan ba uku uku kenan saura nawa kenan uku wannan sai a bata ɗaya wannan fa biyu uku ga uku ga ɗaya ga biyu ba shi kenan ba lizzakar hazulun sai ni. نعم eh an gamsar da kai da dalili da nawa kace da shi da kace ke ma na'am eh yana cikin rawaji ke ha dan da gaje da raji gargaje ba cikin abin nan mana akwai tambaya eh ka ce mi. na salam. eh eh a a karka abin nan eh a a yanzu ka shigo Shi ne yanzu ka shigo eh na ce yanzu ka shigo ko ban da dalili akan ce yanzu ya shigo yauwa amma ba ka bayan na faɗa na ce ba lalai da su zama mahaifinsu ɗaya ba na'am mana yake cewa waka zalika na muke ko waka zalika idza kana zalika zakaru ta hata hunna kana zalika bayanahu wa ka zalik waka zalika haka nan dai magana daidai wa daida idza kana zalika zakaru idan wannan namijin ya kasance ta ta hunna a su yake ba daraja su ɗaya ba kana zalika wannan dai abin da ya ragu din bainu wa hunna kazalika haka nan dai za a raba shi da su daidai wa daida abin nan zakari mithlu hadhul unsayni tambayar da zan muku anan ita ce anan da bintun libini da ibinin libini dare da su ɗaya? ɗaya ce mana ɗaya ce daraja su ɗaya ce wannan ya ce ta ɗa wannan ma ɗa ne na ɗa duk daraja su ɗaya wani bai fi wani daraja ba nam idan ya zama kuma haka ne fa Eh? a haka fadar da su ɗaya wannan jika ce ta mamaci kai tsaye amma wannan jikan jika ne kun lura da wannan ko wannan ibulun ibulin libini ne wannan kuma bintin libini ce inda wannan namiji ne da wannan ba zai ci ba eh inda wannan namiji ne da wannan ba zai ci ba to kuma yanzu tun daga 'ya'ya mata biyu a nan to fa wannan ba za ta ci gado ba eh to tun da ba ta ci gadon ba yanzu kuma gashi wannan ɗa ne na kaninta ko yayanta domin da wannan da wannan da mahaifin wannan matsayinsu ɗaya wa da ƙani ake kin ga yanzu wannan zai kira wannan inna kenan eh to dole yanzu haka za ta ɗauko shi sai ta ƙara mai girma ya zo daidai wa daidai da ita sai su ɗauko wannan ƙwaya ɗaya sai su raba lizakari mithlu hazul unsayin duk da cewar ba tabaka su ɗaya ba ba daraja su ɗaya ba shi ita tana saman shi a daraja domin yayanta ne ko ƙaninta ya haifi wannan to amma kasancewar a wannan tabakar ko da su nawa ne mata ko su goma ne ko su ɗari ne ko su dubu ne in dai babu namiji a cikinsu dole su ɗauko wannan ɗa namijin sai mai ƙarin girma ya zama kamar su sai su ɗauki abin da ya rage ɗin zakari mithlu hazzul unsayin sabili da haka yanzu nan abin da ya rage shine nawa kamar yadda muka lissafi ɗazu hakan nan dai za a raba ita ta ɗauki nawa ɗaya shi kuma ya ɗauki biyu ta da inda ba din ta ɗauko shi ɗin ba ma ɗayan ba za ta samu ba eh kace me نعم <coughs> ibn abi zaid yake cewa idza kana zalika zakaru tahta hunna kana zalika bainahu wa bainahunna kadhalik shi mun karanta ko wa kadhalika haka nan dai hukuncin yake misali law warisa banatul libni ma inda ‘ya'ya mata na ɗa sun ci gadon su da su tare da wa ‘yar ɗa wata ta hunna banatu bunin amma a ƙasa da su akwai ‘ya'ya mata na ɗa ma'a hunna tare da su akwai namiji to ya abin zai kasance tare da su akwai namiji to anan ga yadda abin zai kasance baki matukunna waka zalika haka nan lawarisa banatul ma'an ma'a libnati sudus ‘ya'ya mata na ɗa sun ci gadon sudusi tare da ‘ya ta tsatso gadon mai za su ci sudusi domin idan mutum ya rasu ya bar ‘yashi ɗaya da jikoki na ɗa abin nan ‘ya'yan ɗa kenan guda goma no za a ba su sudu za a bashi domin wannan sudus shine takmilatul sulusaini shine malam yake cewa inda a ce abin nan ƴaƴa mata na ɗa za su ci me za su ci gadon sudusi tare da tare da ƴa wata ta hunna a ƙasa da su kuma ƙasa da wa kenan banatu libni akwai banatu bunin akwai 'ya'ya mata na ɗa ma'ahunna a tare da su ɗin akwai ɗa namiji to ya hukuncin zai kasance misali kuna cewa bil misal ya tabbihul maqal yanzu ana akwai me akwai bintun eh nan kuma bintun libini nau kenan biyu nan kuma bintu ibini ibini ga eh gabintun libini kun lura da wannan ga bintu ibnu libini ga ibnu ibnu libini ko sake mimita eh to anan me kasafin bintun nisf na barakallahu fikum me kasafin bintul libini eh sudus wannan sudus shi ne takmilatu thuluthaini kun lura da wannan idan muka nawa za mu raba kenan yanzu saboda me za mu raba shida eh saboda akwai fulus akwai kuma sudus kun lura da wannan ko shine asalin mas'ala din ya zama shida sai mu bawa bintu nau kenan uku nisfin da kenan wannan kuma fa daya shine sudusi saura nawa kun shiru saura biyu to waɗannan shi biyun za su ɗauka zakari mithlu hazzul unsayi wanda yake a ɗazu a karatunmu na jiya wannan zai zama rawaji ne kun da wannan ko zai zama rawaji to amma yanzu a tare da su akwai ɗa sai ya zama na wannan biyun shi za su ɗauka lizzakari mithlu hadhal unsayni alhalin kuma nan ru'us guda nawa muke da su ru'us guda nawa muke da su nan ru'us guda nawa muke da su aha kai su lija guda biyu ne da wannan ra'asin da wannan kenan khata wannan mace ɗaya namiji fa biyu ya zama ra'as no kenan ya zama ra'as uku kenan to no za mu kasafi kenan yanzu shirya so nawa shirya so uku no kenan eh shida sau uku ne tara eh za a koma nozili sha takwas kenan to nawa za ku ba bintu sai ka ce uku sau uku tara wannan ɗaya sau uku dama nan nawa ya rage musu dama biyu ne sai ka ce biyu so uku no kenan kun yi shiru to shida yantin da ya rage shida nau za ka ba bintu wannan bintu din biyu shi kuma wannan fa hudu tara a tara da uku sha biyu a tara da biyu a tara da hudu خلاص ايه ايه asalin matsala ba tana da shida bane anan a cikin shirin ne take da ɗaya a cikin wannan shida tana da ɗaya ka gane ko wannan shida din sai muka ce to a yi shida su uku ka lura to tun da an yi shida su uku ita kuma a kowace shida tana da nawa daya sai na a bata uku kenan yi tun da shida guda uku na cikin sha takwas shi yasa ne maka dalla-dalla na ce wannan ɗayan a yi ta su uku sai ba mu uku eh wannan ba arithmetic ba ne ba ka zo da wuri ba ka yi mana dariya nam au tahtahunna zakarun kana zalika bainahu wa bain akhawatihi aw man fawqahu min ammati shi yasa abin nan aliyu sa'idi al'adami yake cewa anan malam ya ya ƙulla abubuwa sosai da sosai a cikin hashiyatul adawiyya ya ce ya yi dabaibayi sosai da sosai a wurin nan kun gane maganar ko kaga wannan zakar din da ya faɗa yanzu ya kamata a ce ya zo tun ɗazu iza ku gaji na ambata shi wata tu banatin libini hunna zakarun amma bai ambace shi ba sai ya ce au ta ta hunna zakarun wanda yake kuma a gaba ta biyu kenan kana zalika bainahu wa bain akhawatihi aw man fawqahu min ammati haka nan dai abin yake a tare da su za su raba lizzakari mithlu hadhil unsayni misali wannan na wannan kenan na'am ana muna da bintun eh nau kenan daya muna kuma da bintu libin nau kenan biyu muna da bintu ibuni libin nau kenan uku muna da ibnu ibnu ibnu libni na mana yi wahabi kenan kun ga anan da wannan da wannan ba darajar su ɗaya ba kun yi shuru wanne ne babba wani ne karami ta saman ita ce babba kun lura da wannan da ke ko ta saman ita ce babba eh mana wannan ba bintu ibinu libini ba ce wannan kuma ba ibinu ibinu ba ibinu ibni ibni libni ba ne alal ibafa wannan ibnu ibni ne ibnu ibni ibni libni to ya za ka raba wannan sai ƙara cewa nan kuma ga 'ya'ya mata uku nawa banatu ibini ibini ibini nan ga 'ya'ya mata uku banatu ibini ibini ibini libini da wannan da wannan waye babba eh na saman wannan za ta shiga do shi kenan kade rike lissafi amma ni ba ta shiga do ba eh duk yawansu ai sun yi sa samu su nan akwai wannan ba ga wannan wannan ita magata bintu ibini libini ba ce amma ba za ta shiga do ba sai da ta nemi agajin wannan ibnu ibni ibni libni kun lura da wannan da ke ko shi sa mana yake cewa au ta hata hunna zakarun ta hata hunna wannan kun gano wannan da ke ko ko ita ɗaya ko da yawa ko nawa ne dai su akwai wa namiji wannan ba yana ƙasansu ba ne shi zai ce au ta hata hunna zakarun kana zalika bainahu wa bain akhawatihi bainahu wa bain akhawatihi idan ya zamana shi ma anan akwai wasu mata masu matsayi irin nashi eh kun shiru idan akwai mata kamar nan da muke samu ibnu ibni ibni libni idan muka samu kuma irin wannan bintu ibni ibni libni a ga darajar su daya muka sake samun wasu to wannan da ragowar bin nan da ya rage shi za a raba tsakanin shi wannan wa baina akhawatihi da ƴan uwansa mata da suke tare da shi su ne akhawatihi din sai ya ce auman man fawqahu da kuma waɗanda suke sama da shi su ne wa wannan fintin libin idan suna da yawa min ammatihi daga waɗanda suke gwangwanni shi wannan ba gwangwan shi bace to amma dole za su shiga tare saboda ta sanadiyar wannan ne su din suka sami gado din. saboda ake ya za ku raba eh ya za a raba musu eh eh, eh. kuna ta sallama tun da su wannan za ta shiga do eh za ta shiga do kun yi shiru ƙaunan wahidan ko ƙaunani me dalilinku fa'in kanat wahidatan falhannis an gama da wannan wannan za ta ci gado? nau za ta ci sudus da sharaɗi ko ba sharaɗi a nan na nake muku magana a nan shi kenan kawai tunda akwai wannan wannan ƙwaya ɗaya ce iza na ce ana inda wannan su biyu ne da shi ne ba ta ci gado ba kun lura da wannan nam wannan za ta ci gado eh da sharadi sharadin me. wannan mana wannan za ta ci gado ne tare da wannan eh wannan za ta ci gado ne tare da wannan wannan fa saboda me saboda akwai ɗa a samanta halas tambayata ina sai a hada da shi din da su din ai waɗannan wanda suke matsayi ɗaya shine yake cewa wa baina akhawatihi da shi da ƴan uwansa mata wanda yake darajar su ɗaya eh yawwa su ne akhawati mana tambaye shi ne idan muna da bintu binin bintu bini ibini ibni za ta shiga tare da shi to da ai matsayin su daya ko da su goma ne ko ko su nawa ne a'a a ita take da tabbas ma tun daga ta da namiji ita take da wannan da ita waɗannan yan uwan waɗannan mata da wannan matsayin su daya wannan ce take buƙatar agaji sai ta ɗauko wannan to shi kuma ga wannan ba zai da ɗauke shi shi gare ba yan uwan shi mata ba ita wa a'a wannan na sama tana neman agajin wannan eh. eh a gashi kuma ga wannan din ai ba wani agaji tare da wannan za su ci tare da wannan za su ci nam ina zuwa ina zuwa nam ayin kun lura ina magana nam wannan eh eh a alizakar mithul hazil usaini amin irin wannan ɗazu kaɗan ta wata fuskar nam kace me wani zirori <laughs> ya kuta su eh to yanzu waɗannan za a ba su goma za a ba su ladan ganin ido eh za a ba su ladan ganin ido eh a kafin a kasa kafin a kasa Allah ta'ala ce wai za a bar al'ismata ulul ƙorba wale ta ma wal masakinu farzukuhun min wa ƙululan ƙwallon ma'arufa a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri abdullahi dan abbas yana cewa ba mansuha ba ce amma imamu sayuti ya kawo ta cikin ra'iya wa ayatul qismatul fudula liman hadaru ina ganin aya ce mansuha imam bukhari ya kawo a kitabu tafsir ya ce wa laysar bi mansuha ibn kasir ma ya kawo ta tafsirinsa na'am ya za ku raba wannan fa wannan fa lizzakari wannan fa alhamdulillah eh wannan sai dai a ce sai dai su yi haƙuri kenan ko na'am to ya zama raba wannan mai asalin matsala din ta yaya zama shida ta yaya zama shida saboda akwai sudusi akwai akwai nisu idan muka raba shida sai mu ba wannan nawa kun yi shiru sai mu ba wannan nawa takimilatar filitaini kenan eh saura nawa biyu biyun sai a ba waɗannan to nan ru'usu nawa ne ru'us na uku ne nan ba biyu ba ne saboda haka sai mu yi shida sau nawa shida sau uku mun yi wannan ɗazu-ɗazun nan eh sha takwas saboda haka sai mu ce uku sau uku ɗaya sau uku biyu sau uku shida sai a ba wannan biyu a ba wannan hudu nan eh. eh kamar yahudu eh eh namiji a'a ba na son ziyada ina son magana ne akan akan wannan kana nufin nan inda a ce tana da yar uwa mace shi wannan inda tana da inda yana da yar uwa mace masu daraja irin nasu imana eh na ru'us zai zama hudu kenan saboda za a ba mata ɗaiɗai namiji kuma biyu a nan sai ka ce shida su hudu eh wajen tasihi kenan sai ka ce shida su hudu ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات اللبن a wannan biyun da suka rage eh kuma biyun da suka rage ba da aka fitar da nisfin wannan nau kenan uku a cikin shida aka bai ma wannan sudus su zama hudu saura nau kenan biyu to wannan biyun da muka tashi rabawa an raba da wannan bintul libni mai sudusi tun da ita dama aita ci shi sa malam yake cewa walaye da hulufi zalika to a wannan kasan da muka yi na ma baki din nan biyun nan da suka rage to fa ba zai shiga ba ba zai ci gadon wannan biyun ba wa man dakhala fi sulusaini duk wanda ya shiga cikin gadon cin sulusaini bi bisa uku min banatil libini daga cikin yaya mata na da tunda kuka ga wannan ba an bata sudus ba wanda yake wannan sudus din shine takmilatu thuluthaini to kuma an tashi rabon wannan mabaki kuma ba za a bata ba saboda ta samu ta shiga cikin wancan thuluthin da yake da shine haƙi na mata kun lura wannan da ke ko wannan wannan wannan an ci shi ne bil asib domin abin walibinu wal akhu menene mal inasi fa hunna ma abin fa hunna ma hunna mu'asibati ko ko yu'asibani hinna fil mirasi wannan ya shi da abin nan bai jijjiga ba sosai da sosai eh a kai bintin libini ƙala bin abi zai da <laughs> rahimahullah azza wa jalla wa mirasul ukhti shaqiqatin nis wa lisnitaini fasaidan aflusan fa in kanu ikhwatan wa akhawatin shaqaika aw li abin fal malu bainahum zakari. مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأخوات مع البنات كالعصبة كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن kun yi shiru walaikun salam ما ya me ina ne ba gane ba mai ba gane ba <laughs> ta ban gane ina ne ba gane ba wai ina ne ba a gane ba ya isa wurin sai hidin ne ba a gane ba ko kuma me ba a gane ba a ciki dan sai ina zan yi magana a'a kai kai magana kai ba ka gane ba <laughs> eh nam eh nan wuraren da to ya isa wannan bintun ce ita ce yar da mamaci ya mutu ya bari guda ɗaya eh eshi eh, ɗaya ya mutu ya bari inda ɗa namiji ɗaya ne da tuni babu wannan kun lura da wannan ko ya ɗaya ya mutu ya bari nau za ki bata rabi ba shi kenan ba an gano wannan ko ba gane ba to a cikin jikoki kuma da 'ya'yan shi maza suka haifa ɗaya ya bari mace bintin libini to yanzu ga bintin libini ga kuma bint duk za su ci gado kuma su gado ba bint nawa za ta ci bintin libini fa sudus nam sai kuma tattaba kunnen shi guda ɗaya kun lura da wannan ko sai kuma in hin din shi guda daya eh mana ya bar ya daya jika daya tattaba kunna daya in hin daya ko yana da gado kin gane maganar ta ina tattaba kunne ta sami gado saboda in hinhin namiji ne kasancewar shi namiji shi yasa in kin lura wannan mamace a wurin wannan dole wannan ya ce da ita inna kun lura da wannan ko dole ya ce da ita inna to sai a wannan matakin ita inna ɗin mace ce ɗaya babu namiji a cikinsu ta yadda a matsayinta ita kadai ba za ta ci gado ba domin filisai sun kare. kun gano wannan tunda da muka raba shida mun ba ya uku mun ba wannan ɗaya hudu kenan sulusaini na mata ya ƙare yanzu biyun nan ma bakiya shi ake magana a kai to sai ta ce tun da haka ne bari ta ɗauko ɗan ƙaninta ko ɗan yayanta a da aka haife shi minti shi uku ya rasu imana eh bayanin ba shi ba zai ci gado kun yi shiru da ya jabe shi ya yi minti uku sai rasu shi kenan sai ta janyo shi da ta janyo shi sai aka ba da wannan gadon tare da shi shi kenan shi ne magana ɗin to wannan biyun ma'ana tare da ɗan ɗan wanta nan ba mai magana ya rasu ba nan kama shiga wata matsala da ake kira almunasaka kama shige ta saboda wannan guda biyun da ya ragu shi suka raba to kuma bakar mu manta tunda mace ɗaya ce da namiji ɗaya kano manta ƙa'ida mutalli zakar misul hazul unsayini kuma sannan biyu ne ya rage ko ba haka ba yanzu biyu ya za a raba uku sai muka ce to can shidan asal matsala kenan mi darbu nata shine tams mi darbu ɗinta zuwa uku sai ya ba mu goma sha takwas da ya ba mu goma sha takwas sai muka ce wannan ukun da muka bai ma 'ya a matsayin nusufi to mu yi darbin din shi so uku saboda asalin masala din mun ce sau nawa so uku saboda ka asalin rabo da kai da wannan tushen komai sai ka ce da shi so uku komai sai ka yi shi so uku tunda da asalin masala din ka yi zai mu ce uku sau uku nawa kenan tara ɗaya na bintin libini sau uku no kenan uku biyun nan da suka rage sau uku shida da sun zama shida sai a ba wannan bintu ibinin libini wannan ba bintu libini ba ce bintu ibinin libini sai a ba ta biyu shi kuma ibinu ibini ibinin libini sai a ba shi hudu al'amur wadda alhamdulillah shi kuma da buga ne ba shi duka ake ta maza kasan eh <laughs> yanzu ba eh eh gasa eh, gasa shi namiji wasu ya kawo ciciyar eh musamman akwai mata yawwa Nam. kace menene mala isa eh banji ba eh wannan wai wannan ibinu libini libini libini akwai za su shiga do za su shiga do tare da shi eh shi ne abinda malam ya nasanta ai shi ne ce kana zalika bainahu wa baina akhawatihi bainahu wa baina akhawatihi ba wannan ake magana ba bintu ibini ibini libini ko bai ta ba eh wannan za ta ci gado tare da wani ai matsayin su daya darajar su daya wannan ita ce akhawatihi din da malam ya ce wannan rago shine kana abin nan kana zalika bainahu wa baina akhawatihi wannan ba su ne hi ba kai shuru. a ah, ka gano na ɗin to wannan abin da ya ragen za a raba shi tsakanin wannan ɗaya namiji da wannan tunda suna matsayi na ɗaya au man fauƙahu ko waɗanda suke sama da shi ba shi da wannan ba shi ne wannan tana fauƙahu wannan tana mustawiyan ma'ahu tana tare da shi wannan maga goge kuma ta hatahu suna ƙasan shi to na ƙasan shi ne ba su gano tare da shi ba a'a ku bari mana ba shi tambayar ba ku bari in gama tambaye shi nam eh. <laughs> eh eh eh eh eh eh nam na'am a fahimta ka na na'am to yadda abin yake ka fahimci wannan da kyau ko a wannan a akhawatihi wannan kuma sai ta zama ammatihi shi za a raba shi kuma wani magagogi ne ta tahu kenan wacce matsala ta ƙarshe eh eh kowace matsala mana mata zaman kanta ne iza ko kusan wuraren daidai wurin da ba shi da kwama don ya nuna iya wannan matsalar ta ƙare iya wannan ta kammala ashe shaidai mazan ba su gane ba la ilaha lalla. nam eh tambaye shi a cikin waɗannan da muka share ko da akwai namiji a cikinsu ko da akwai maza a tare da su ai wannan namiji ne ya isa wannan fa shine abin da malam ya faɗa mana wa in nazala shine ma'anar wa in nazal din kun gane ko wal warithuna min rijali ashara yace al-libnu wa ibn libni mahama nazala سبحانك اللهم bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan sakaliya ta la'asar zamu ɗora inda muka tsaya za mu tashi gaba ta goma sha uku a wannan littafi mai albarka risalatu bin abi zaid Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara a darussan da suka gabata an yi magana akan abin da ya shafi gado na yarda bayani kuma ya kai gaci da izinin Allah ta'ala yanzu za mu tashi abin da ya shafi gado na alkalala alkalala wane ne alkalala kai dan malam ne fa a ah, kai shi kai shi kai shi kai shi kai shi yawwa a ah, gashi gashi gashi gashi nam alkalala wane ne alkalala eh wane ne alkalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan ayu mar'atun walahu akhun au uktun falikulli wahidin minhum as-sudus yastaftunak qulillahu qulillahu yuftikum fil kalala wai wane ne alkalala din wa yas'alunaka anil kalala yanqita'un nasli la mahala la walidun yabqa wa la mauludu fanqata al abna'u wal jududu shine kalala wa yas'alunaka anil kalala yanqita'un nasli la mahala la walidun ya baka wala mauludu fankafa al'abna uwar jududu akwai ne faɗi kalala suna tambaye ka dangane da kalala wai wane ne alkalala sai ce alkalala hi yanke fa'un nasli shine yankewan tsatso yankewan tsatso la mahala wanda yake zama ba makawa kuma ta yaya la walidun ya baka mutum ya rasu ba shi da mahaifi idan aka ce ba mahaifi kaga yanzu babu mai kenan babu asul tunda babu mahaifi kuma babu wa kenan kun yi shiru babu kaka tunda babu kaka kuma babu kakan kaka wa in ala gana na zuwa annabi adam a.s. kai shiru eh nam annabi adam yana raye yau to yawa a gada yana ne ne to baya raye alayhi salatu wassalam wala mauludu kuma babu abin da aka haifa eh babu ɗa babu wake nan ɗan ɗa babu ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa babu wa in nazal kun ga nan fankata abna'u wal jududu ‘ya'ya gaba ɗaya sun yanke babu su hakan nan babu kakanni to yanzu wa nan ya rage ya dai bar ‘yan uwan shi kenan ya mutu ya bar ‘yan uwa shi yasa kaga a ayoyin guda biyu da alkalalatul kubra da alkalalatul sughra duk Allah ta'ala gadin ‘yan uwa ya kawo babu na iyaye babu na ‘ya'ya Allah ta'ala ce ayi wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw mar'atun kalalatan kenan eh to amma da yake an riga an fahimci an faɗi wannan kuma gana da ka fahimci wannan ba sai an sake maimaitawa ba ukuluha da'imun wa dhilluha da'imun fi ghairi qur'an kun gane wannan ko Allah ta'ala yake cewa in kana rajulun yurafu kalalatan a mar'atun wa lahu akhun aw ukhtun fali kulli wahidu minhum masudus kun gana dan uwa ka ambata walahu akhun aw ukhtun hakan na ayar karshe yastaftunak qul illahu qul illahu yuftikum fil kalala in halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad eh me yasa aka kira waccan ayar alkalalatu sughra waccan alkalalatu kubra ita alkalaritul kubra ita ce ta farko farkon suratul nisa saboda ka yan uwan ba sa cin gadin dukiyar duka ko da sun haɗu maza da mata kawai famu shuraka'u fi thuluth shikenan amma wannan alkalalitu sughra ayat ƙarshe ta suratul nisa'i wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hadhil unsayn yubayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in alim Allah Ta ya ce wa mirafil ukhti shaqiqa kuma gadan yar uwa da dan uwanta kenan ya muce bata ko yar uwarta ta butu ta bata ita kadai me gadan nata annis shine rabi kuma bai wannan mace ce ta rasu ta bar mijinta da yar uwarta shaqiqiya qasim raba gadan miji rabi faradan ko tasiban yar uwa fa faradan ko tasiban saboda mai saboda me kace miji yana da rabi babu ɗa dalilin wanda dalili ka ɗauka ka ba shi rabi wani kuma nisfu ma taraka azwajukum illa ma yakul lahunna walad yar uwa kuma tana da rabi fa in kanat wahidatan falhan nisfu walisnataini fasa'idani thuluthan walisnataini yan uwa mata guda biyu fasa'idan zuwa sama da biyu a thuluthan biyu bisa uku za a ba su eh biyu bisa uku za a ba su mace ce ta rasu tabar yan uwanta mata shakikai guda biyu da mahaifiyarta nam ya za ku raba eh eh saboda mai uwa take da sudis eh umar saboda mai uwa mace take da sudus uwa take da sudus guda biyu dace ka yi babu ɗan kun lura da wannan saboda akwai guda biyu saboda akwai yan uwa guda biyu Allah ta'ala cewa yi fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus eh idan shi mamacin ko ita mamaciyar ta rasu ta bar yan uwa to mafiya tana da sudus su kuma yan uwa mata suna da nau kenan kun yi shiru saboda me fa in kana ta sanataini falahuma thuluthan in sun zama su biyu to suna da su biyu suna da biyu bisa uku to yanzu ya da wata lamba za ka raba kenan saboda me za ka raba da shida saboda muna sudus nam in ka raba da shida sai gaba uwa nawa daya yan uwa shakikai ka ba su nawa eh sai a ba su hudu ba shi ne filfan na shida ba nam sai a raba musu biyu kenan nam nau ya rage yana cikin rawaje fa'in kanu ikhwatan idan ta su ta bar ‘yan uwa zalla wa akhawatin da ‘yan uwa mata ziryan shaƙa'ika uwa ɗaya uba ɗaya au li'ab ko kuma ta rasu ta bai yan uwanta mata da maza li'abai falmalu bainahum to ana fa dukiyar za a raba ta ne tsakanin su lizzakari mislu hazzul unsayin eh a nam bari sake maimaitawa mun karanta wannan shi yasa ban rubuta ba wannan da sai rubuta gashi kuma abin nan wa alaikum salam eh a'a ba mu zo kan shi ba na ce mana akwai babi mai suna arrad babu raddi babi ne da ake hisa nake ta maimaita don mu san akwai shi karatu ne ake mai zaman kanshi shi wannan rawaji din suwaye za su ci eh kan ke hukunci ke na kari ga suwaye za su ci kullum ana faɗa muku a kan kai magana akan abin da kake da dalili abin da baka dalili sai kai shuru amma wannan ku yana kawo molanka kuma ba ka ake karatu ba ba ina gani ba ne kuma ba ra'ayi ba ne domin laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a yawwa wani kusa eh a kyale su fa'in kanu ikhwatan idan abin da aka mutu aka bari ‘yan uwa maza ne zalla ziryan kenan wa akhawatin da ‘yan uwa mata aka mutu aka bar su maza da mata kenan to anan zakari shaqa'ika uwa ɗaya uba ɗaya anan lizzakari mithlu hadhul unsayn ni nake karantawa ba na karanta da su ba anan lizzakari mithlu hadhul unsayn in ne muku tambaya na ce mace ce ta rasu ta bar yan uwanta maza uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa maza zuriyan su goma sha ɗaya nawa ne asalin mas'ala ɗin wai bu ku ji me na faɗa ba nawa za a raba mace ce ta rasu mutum ne ya rasu ya ban yan uwan shi maza ziriyan uwa ɗaya uba ɗaya maza zalla su goma sha ɗaya nawa za a raba goma sha ɗaya shi ne matsala ɗin kenan ɗaya kenan idan ya rasu ya bar ‘yan uwa mata shakikai biyar da ‘yan uwa maza shakikai biyar nan za a sha biyar lizzakari mithlu hazil unsayeni kun ga maza biyar goma kenan mata biyar kuma ɗaiɗai ba shi kenan ba? nam tambaya ta biyu auli ab mutum ne ya rasu ya bar ‘yan uwan shi li'abbai maza zuriyan su goma sha uku no za a raba sha uku sun tsaya suna ta rikici a duniya wai ba wasu ɗaya ba ba ɗakinsa ɗaya ba ga shi ya mutu kuma ya zai ya ci gadon shi wato da abin da ke kawo waɗannan gabar maguzanci ne kawai jahiliya ce eh mahaifinku ɗaya fa babu wani wanda yake da mahaifi in ba wannan wanda irinsu ba ko in ba wannan wanda yake tafiya a ban ƙasa ba shi ne fa mahaifin to kuma dan daki ya sha bamban kuma sai me bayan gida ɗaya kuke shi ɗaya kuke cin abinci dan uwanka wanda mahaifiyarka ta haifa kuke ummai guda ɗaya ba zai ci gadon ka duka ba su disko zai ci in shi kadai ne kun lura da wannan da ke ko so da kai kokari a cire wannan kidahumancin jahiliyanci din Allah ta'ala ya sauwake to an dade ana ta faɗa gashi nan ya mutu kuma ya zo ya ci gadon shi ya rasu dan uwan shi ne li'abbi uba ɗaya suka hada saboda tsabagin uba ɗaya suka hada ba bai sa shi a shago ɗaya ba kun lura da wannan da ke ko kawai ba ruwan shi shagon shi makarai ke da kaya amma da ya rasu shi kadai li'abbi ya mutu ya bari shi kadai zai cinye dukiyar eh kun yi shiru eh tsoraka yan dole a dinga sanya ruhi na addini na annasab a ciki kar ku manta yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa uba ɗaya shi ɗaya suke cin abinci domin yan gida ne amma yan uwa uwa ɗaya a wani gida suke kun yi shiru to idan mutum ne ya rasu ya bar ‘yan uwa li'abbai maza biyar mata goma no za a raba idan mutum ya rasu ya bar ‘yan uwa li'abbai maza goma mata biyar no za a raba eh kai kai karka bude wata makarantar idan mutum ya rasu ya bar yan uwa maza li'abbai goma da yan uwa mata li'abbai biyar za a raba ashirin da biyar kowanne namiji ɗaya yana da kaso biyu maza goma kashi nawa kenan ashirin mata biyar ɗaiɗai nam lizzatari mithlu hazul unsayeni kallu au kafiru sun zama yan kaɗan ko sun zama da yawa wal akhawatu ma'al banati kal asaba wal akhawatu in takum banatu fahunna ma hunna warisatu mu'assibatu ibn abi zaid rahimahullah yake cewa wal akhawatu ma al banati kal asabati lahunna yarisna ma fadala hunna wala yurba lahunna ma hunna a ba sai an fasara wannan ba eh wal akhawatu yan uwa shakikai eh ma albanati idan suka hadu da ‘ya'ya mata na mamaci kal asaba to sun zama kamar asaba asaba ɗin ne ko ba asaba ba ne ko kama ce sun zama asaba din ne ko kuma kamace eh kun yi shiru eh kamace ko kuma asaba din ne kamace kuma kasan kama da wani ba ta wani nam wal akhawatu ma al banati kal asaba kamace kal asaba ce lahunna idan aka ce asaba su ne kamar haka akwai wanda yake yana cin gado bilfard sannan idan wani abin ya rage ya ci shi ta asiban kun yi shuru kamar wa kenan kamar uba kamar akun shaƙi kamar akun li'ab kun lura da wannan da ke ko akwai al'asaba wanda yake shi ba shi da lamba sai abin da ya rage shi zai ci kamar wa kamar ɗa ɗa ba shi da lamba kun lura da wannan da ke ko nam akwai a cikin al'asaba asaba sun kasu kashi uku akwai asibun bi nafsihi akwai asibun bi nafsihi shi da karantan shi baya neman agajin kowa asubi ne kamar ɗa kamar ɗan ɗa jiga kenan kamar tattaɓa kunne kamar inhinhin da sauransu hagan nan kamar ubawa in ala kamar jad abin da isama kun lura da wannan wannan yana cin asaba ne da karan kanshi akwai asubun bi ghairihi yana cin gado ne in aka hada shi da wani sai ya tashi daga fardun ya koma ma baƙiya kamar wa kamar albanat mal abna ‘ya'ya mata idan suka haɗu da wa ‘ya'ya maza a wannan lokaci ‘ya'ya mata suna da lamba ba su da lamba mutum da ya rasu ya bar ‘ya'ya mata biyu da ɗa namiji ɗaya no za a raba lizzakar mitul hazul sayi ne kun ga anan sai a raba uku kenan namiji ɗaya ɗauki biyu hakan nan kal akhawat nan yan uwa shakikai mata in su gadi da yan uwa shakikai maza su ma zakari mithlu hazzul unsayni mutum ne ya mutu ya bar yar uwar shi shakikiya ɗaya da kuma yar uwar shakikiya ɗaya da kuma ɗan uwa shakiki ɗaya no kenan biyu to kun ga anan yar uwa shakikiya ba za ka ce falhan nisfu ba anan fa in kanu aksara min zalika fa mushraka'u fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an fa abin nan fal zakari mithlu hadhul unsayin to akwai kuma asibun ma a ghairihi shine wanda muke magana yanzu asibun ma a ghairihi shine imamu rahabi rahimahullah yake cewa wal akhawatu in ta banatu fa hunna ma hunna mu'asibatu wa laysa tsafin nisa'i turran asaba illa allati mannat bi itikin raqaba wal akhawatu idan aka samu yan uwa shakikai ma al banat aka hada su da yan uwa abinan da 'ya'ya mata to a wannan lokaci su 'yan uwa shakikai mata ba su da lamba kun da wannan ba su da lamba kawai za a fitar da kasan 'ya'ya mata ne sauran sai 'yan uwa mata shakikai su raba tsakaninsu daidai wa daidai. shi ya sa malam ya ce wal'akawatu ma'albanaki ma albanati kal asabati lahunna yarisna suna cin gadon ma fadola abin da ya rage an hunna daga rabon 'ya'ya mata walayuru ba lahunna ba a ba su kaso susuwa kenan al’akawat yan uwa mata kai ba a ba su kaso ma'ahunna idan suka zuɗi da 'ya'ya mata a nan ba su da kaso misali mutum da ya rasu ya bar yashi ta cikinsa nau kenan ɗaya wa bintun libni wa bintul libini biyu kenan da kuma ukutun shaqiqa nau kenan kun yi nau' za zaka raba bintun saiwa bintun libini saiwa ukutun shaqiqa eh ya za ka raba bintu nis bintu libni eh ukutun kuma fa ma baqiya asiban kenan ko to saboda haka yanzu da me zamu raba muna da nisuf muna da sudus sai mu raba shida sai a ba wannan uku eh sai a ba wannan nawa daya no kenan no ne eh saura nawa biyu shine ma bakiya sai a ba wannan saboda yar uwa ce ta hadu da wa ya mace wal akhawatu in takun banatu fa hunna ma hunna mu'asibatu ka duba babu ta'sib eh eh wannan shine asibun ma ghairihi ɗauki wata babban ka'ida za ta taimaka maki a dirraban gado za ta taimaka maka a dirraban gado wala mirasa lil ikhwati wal akhawati ma al abi ba a ci yan uwa ba sa cin gado tare da uba eh wala mirasa babu gado lil ikhwati ga dukkanin yan uwa yan uwa shakikai ko yan uwa li abai ko yan uwa li umai wal akhawat haka nan babu gado ga dukkanin yan uwa mata shakikai ko li umai ko li abai ma al'abi tare da uba in dai akwai uba in dai mamaci ya mutu ya bar mahaifinsa to duk yan uwan shi mata ko maza shakikai ko li abai ko li umai ba sa cin gado ba gaba su ba eh wala al waladi zakari haka nan dukkanin yan uwa ba sa cin gado idan suka haɗu da wa da ɗa eh ɗaya kenan au ma waladil waladi ko idan suka haɗu da jika duk yan uwa ba sa cin gado wannan za ta taimaka maka sosai da sosai wannan hajibi din wannan shine hajibu iskaf samun uba ya hana ma dukkan yan uwa cin gado samun ɗa namiji ya hana ma dukkan yan uwa cin gado samun ɗan jika ya hana ma dukkan yan uwa shaƙiƙai koli umai koli abai kun lura da eh ya na ce ni yau to <laughs> kun lura da wannan da kyau ko da izinin Allah ta'ala garin akwai alama hadari sosai da sosai muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi mai albarka da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya kawo mana ruwan sama mai albarka yau tambaya ɗaya za mu bayar wannan tambayar kuma babu kwashe wani ba zai kwashe na wani ba kun lura da wannan ko saboda haka tambayar ita ce a kasa kunne a ji tambaya ɗaya za mu bayar a kasa kunne a ji guda ɗaya ce kowa ya kan kanshi ya rasu shi kanshi ya rasu ya bar kaza sai ya raba gadon kowa ya raba gadon kanshi ya ƙaddara shi ya rasu sai ya raba gadon kanshi eh eh ya isa goro ba shi da mata ne kawai